idan muka da bangaren hada-hada da ta yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana zawancin kan wasan balance mai suna fako ana sa ran kammala cinikin kafin rufe hada-hada a watan agusta nan da muke haka kuma valencia ta umarci kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ta biya zunzurin sun har fan miliyan hamsin in har tana bukatar dan wasanta mai suna mustafi arsenal ne na bukatar dan wasan mai don mai gurbin ta mata saka da ya samu rauni a kungiyar ta Arsenal. Ita ko West Ham United na neman dan wasan gaba ne na Man City mai suna Wilfred Boni akan kuɗi fan miliyan 28 yayin da Inter Milan ta amincewa da tayin da Chelsea ta yi mata na fam miliyan 30 don sayan dan wasanta mai suna Ale Romanoli. Juventus kuwa ta sa kuɗi fam miliyan 50 wa ƙungiyar kwallon kafa ta PSG domin sayan dan wasanta masudi. Yayin da a Najeriya kuwa sabon mai horar da ƙungiyar kwallon ƙafa na Super Eagles ɗan ƙasar Germany Ghana Host zai ɗauki dala dubu arba'in da bakwai duk wata a Najeriya a mazaunin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya kimanin naira miliyan sha biyar kenan zai ɗauka a wata inda a baya ake ba wa Sunday Elisa naira miliyan biyar. Tuta lafiya.